A siyasance dai rasuwar Yarima Abubakar Audu ta jefa jihar Kogin cikin wani sabon yanayi na rudani. Alhaji Muhammad Attati Bobi, sakataren kuɗi ne na jam'iyyar APC a jihar Kogin, ya ce a halin yanzu suna cikin wani yanayi na kaduwa tukuna. To, kasan duk musulmi dole ɗauki dangana. Yaya kuke ji game da sha'anin tun daga yadda zaɓe kasance kusan kun kama hanyar cin zaɓen nan? wannan zaɓe dai ba audu ne tsaya zaɓe ba apc ita ne ta tsaya zaɓe kuma a yanzu muna kan gaba da kuri'a dubu arba'in da ɗaya da wasu abu kuma muna jiran manyan jam'iyya su yi nasu nazarin su san me ya kamata mu yi domin ni a matsayina na eh, executive a state na wannan jami'a ba zan iya yin wani magana ba tun da ba ni ne chairman ba. To su ma dai talakawan jihar Kogin sun nuna alhini akan rasuwar Yarima Abubakar Audun. Kun na Dr. Umar Muhammad. a inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan mutuwa ta prince abubakar audu ta shafi dukkan wani bahaushe musamman mu mutanen kano da muke zauna a garin lakwaja hatta 'yan uwanmu 'yan arewa da suke arewa inda sun san menene abubakar audu yake yi wa duk wani bahaushe da yake jihar kogi gaba daya to da za su gane cewa lalle wannan mutuwa ta zama tamu gaba ɗaya ni ne alaitanimu isa tela lakwaja a inganin gaskiya wannan rasuwa na prince abubakar audu ba ni kaɗai ba duk wani ɗan kogi ya kiɗe mu da rasuwan wannan bawan Allah saboda mun yi asara ne sosai na wani jigo mai kishin ƙasa. Yarima Abubakar Audun ɗan shekaru 68 shine gwamnan fara hula na farko a jihar Kogin a shekarar 1992 sannan ya sake zama gwamnan jihar Kogin a shekarar 1999 ya zuwa shekara ta 2003. Har kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani cikakken bayani game da rashin lafiyar da ta yi sanadiyar rasuwar shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.